This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita 20 da mita 26 da mita 31 da mita 42 da kuma mita 61. jama'a jamhuriyar Nijar ma za su iya kama mutu tashoshin rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko dalol ko kuma niya kan intanet muna na aviyo hausa.com da sashen hausa.com. Jama'a masu masu salamu alaikum mu da yammacin yau. Bello Habib Galadanci ne tare da Ladan Ibrahim a yawa muke da muku da shirin mu na dare. Yau Asabar bakwai ga watan fabrairu a labaran duniya za ku ji cewa fa ana nan ana ta dai taro da shugaban hukumar zaɓe na najeriya inec wato a tahir jiga da kuma 'yan jami'in siyasa za ku jin da kwana sannan ibrahim ka almasi garba shi kuma zai kawo mana shirin tattauna amma ban fara da cikakkun labaran duniya to madalla tare da sallama yanzu haka dai jita-jita ake na ana yadawa game da ɗage zaɓen najeriya wanda za a yi a ranar 14 ga wannan watan kuma kawo wannan lokacin shugaban hukumar zaɓe na ƙasa farfesa attaru jega yana na yana ganawa da kwamishinonin zaɓe na ɗaukacin jihohin najeriya wanda muna sa ran da zarar ya kammala wannan ganawar zai shaidawa manema labarai matsayar da hukumar zaɓe ta ɗauka to da yake wakilin munasir adamu kaya na cikin sahun yan jaridan da ke cikin masu dakon bayanin da shugaban na hukumar zaɓe zai yi bello habib galadanci ya tuntubi nasir din ko akwai wani ƙarin haske da zai muna game da wannan lamari wato abin da ake ciki shi farfesa yi diga kamar da muka ba da labari tun mu na yamma ya yi taro da jam'iyyun siyasa inda aka samu wato zan ce bambancin ra'ayi tsakanin masu goyon bayan npdp da ke cewa ɗage zaɓe da manyan 'yan adawa da ke cewa sam a yi zaɓen yanzu dai har yanzu ana jiran shi farfesa tairu jiga ya sauko ya zo nan babban ɗakin taro na ghana da yan jarida don ya faɗi halin da ake ciki amma sai dai jita-jita da ake ta samu ko in ce raɗe raɗe daga nan cikin hukumar zaben na nuna a lalle abu ne mawuyaci a ce ba a ɗage wannan zaben zuwa wani lokaci ba waɗannan su ne dai labaran da muke samu sai dai ba za a san shin in an ɗage zaben kwana nawa ne ko mako nawa ba ma wasu na cewa idan giga ya zo sanar da wannan ɗagewan ba mamaki ya zama kamar makonni shida ne nan gaba. To madalla da zarar hakan ta samu kafin mu tashi za ku ji bayanin abin da kenan idan kuma mun tashi har lokaci yayi to sai shirin shirinmu na gobe da safe idan rabbana ya nuna mana. Da safiyan yau Asabar ne aka harbe wani dan majalisar dokokin kasar Kenya shida masu gadinsa biyu haɗi da direbansa. shi dai george muci na jam'iyyar kabeta party an harbe shi ne sa'adin da yake dawowa daga wani taron da ya tafi da 'yan uwansa inda maharan suka buɗe wa motar sauta wani jami'in 'yan sanda ya ce kashin da aka yi ma wannan dan taliki an yi shi ne da niyya shugaban kasar na kenya uhuru kenyatta ya ce ya kaɗu matuka aino na wannan kisan kuma ya buƙaci 'yan sanda da su duk abin da ya dace domin gaggauta gano waɗannan mutanen da suka aikata wannan ɗanyen aikin shugaban yan adawa na kasar raila odinga ya yi allah wadare da wannan kashin ya ce wannan shine matsalar tsaron da kasar ta kenya ke fama da shi a halin yanzu mataimakin shugaban kasar amurka joe biden ya ce kasar na amurka na fatan ganin an kawo ƙarshen kikikakan da ake yi na samar da zaman lafiya a ukraine sai dai kuma ya ce amurka fa ba za ta tallafa wa kyiv domin ta kare kanta daga ƙasar rasha idan bukatar hakan ta taso da yake jawabi wajen taron samar da zaman lafiya a munich game da wannan batu joe biden ya ce shugaban kasar rasha vladimir putin ya ce yana fatan ganin an samu zaman lafiya game da wannan batu amma kuma daga gefe guda ya koma yana aikewa da tankokin yaƙi da sauran makamai wajen wannan rikicin sai dai a waje ɗaya kuma shugaban kasar ukraine petro, petro poroshenko wanda shi ma ya magana wajen wannan taron an gan shi rike da hotunan fasfo na mutanen rasha a hannunsa yana cewa an harbi an kalbi waɗannan hotunan ne daga sojojin rasha kilomita da dama daga cikin bakin iyakar ƙasar ta ukraine ya ce sama da mutane 5,600 ne fa fararen hula aka kashe a ƙasar tasa sakamakon wannan faɗar tun daga watan afrilu abin da ya kira mummunar koma baya ga ƙasar tasa da ma duk wata ƙasa da ta samu kanta a cikin irin wannan yanayi jirgin yaƙi na ƙasar jordan ya kai wa 'yan ƙungiyar isil hari sau uku a take yau asabar ba ƙaƙƙautawa duk da cewa da 'yan ƙungiyar suka yi jirgin da ya kai musu hari ne ya kashe ba amurkiyar nan wadda ba tabbacin hakan jordan dai ta kai wannan har-haren ne a matsayin rayuwar gayya na kashe mata direban jirgin saman da kungiyar ta yi wanda ta kama tun cikin watan disamba bara sai dai iyalan wannan baiwar allah mai aikin jin kai wato kela muela wadda 'yar jihar arizona ce sun ce suna sa ran cewa har yanzu tana nan da rai domin ko wannan sanarwar da 'yan nata suka fitar ya zo daidai da sanarwar da fadar white house take cewa ba ta da tabbacin wato kwakwaran hujjan gasganta wannan ikirari na kungiyar ta isil baki da labarin duniyan kenan nuna lokaci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc da labarin baiwa Ibrahim ka almasi garba waje ya kawo shirin mutattauna. Assalamu alaikum masu saurari barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar yadda muka saba ga sharar fagen shirin daga gogon naku 'Yan Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Taron masu ruwa da tsaki na ƙasa ya yanke hukuncin ba da wuka da nama ga hukumar zaɓe ta duba yiwuwar gudanar da zaɓe ranar goma sha hudu ga watan nan. kungiyoyin fararen hula sun yi zanga-zangar lumana ta matsa lambar sam kara dage lokacin zaben da wasu manyan gwamnati ke bin hanyoyin a jinkirta. Solomon Dalun ya yi magana a zanga-zangar. Yayin da ma'aikaci ya buga shana garuwa, so abin da muke taruwa kai kina. Jigon APC Inuwa ya haya ya ce kulle-kullen PDP na yi wa demokuraɗiyya barazana. Ƙalubalen da muke fuskanta na jam'iyyar PDP ne kame-kame take ke. shure-shure bai hana mutuwa da yardan Allah ƙarshen ta ya zo. Sai dai kakakin kamfe ɗin PDP Isa Mafinde ya ce suke turbar nasara. Kai ka dubi jam'iyyar da ake kira opposition ma a APC. gaba ɗaya fa yan pdp ne apc da pdp ba su gudanar da taruka rufe kamfe ba da akan bai rasa nasaba da shin a iya zaben koko a'a ana ci gaba da bakakin maganganu tsakanin ministar kuɗi ingozi da farfeso salodo da ke zarginta da zarmiya inda ita kuma ta ce yana neman aikin yi ne nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya Haka fa, to yanzu za mu ɗunguma zuwa zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai zauren na birnin tariyar Najeriya Abuja, inda wakilin Nasiru Adamu Ilhikaya ke jagorantar wata tattaunawa kan gudumawar ƙasashe makwabtan Najeriya da kuma matakan da Najeriya kanta ke ɗaukawa na magance fitinar Boko Haram wadda ta salwantar da dubban rayuka da dimbin dukiyoyi. Yau za mu ɗora ne daga inda Nasiru ke komawa ga takwaransa. Nasiru waya kuke so ita gwamnati ta yi ne kaga dai gwamnati dai ba aljanu ba ne na su san abubuwa da suke faruwa matan nan kuma gwamnati kawai eh, bata kawai wayar gari ake aka ji an sace su kuma an sha sace mutane da daman gaske sojoji ne kowa ake turawa su yi wannan yakin ta yaya za ku dage ku ce lalle lalle in ba an dawo da waɗannan matan ba ku ba ganin kokarin da gwamnati take haba man nasiru to ga man me amfanin gwamnati me amfanin gwamnati idan ba za ta kare ka ba ta kare maka eh, mutuncinka ta kare dukiyarka ta kare lafiyanka ba me ta kuma abin da ya sa ka mun matsa muna cewa ya kamata gwamnati ta tashi ta tashi ta yi abin da ya kamata su kansu sojojin nan hasoshin tsaron nan sun fito sun nuna cewa suna cikin matsaloli iri-iri suna matsalolin makamai suna matsalolin abincin kudin aunaka da ake basu na yau da gobe ba a basu to ta yaya ba ka ce gwamnati ta kasa ta yi abin da ya kamata ba da muka ji mun samu gwamnan ah, gwamnan Maiduguri ya nuna mana bakin cikin shi ya nuna mana damuwar shi kan irin yanda gwamnatin tarayya take ah, Ma'amala da wannan al'amari rashin ɗaukar shi da muhimmanci so abu ne idan an yi abun kwarai zaka gani saboda babu wani wanda zai iya daukar bindiga yanzu ya je ta wani in ka ɗauki bindiga ka je ka tare ka ce za ka ka kwato a yara sojojin za su kama kansu ce kai dan boko haram ne amma yau in soja ne na ƙasar nan ya sa kaki ya tafi bakin daga yana neman wannan ba wanda zai tare shi ba wanda zai kama shi to saboda haka wannan matsala ce ta gwamnatin tarayya kuma idan ba su tashi suka yi abin da ya kamata ba to lalle muna cikin matsala matsala ko babba wanda bamu san inda za ta kai mu ba nan gaba a musa dala kwanan nan a wajen kamfe na jam'iyyar pdp shugaba jonathan a lagos ya ce in aka sake ba shi dama karo na biyu to za a gama da maganar boko haram harkar za ta zama ko matsala za ta zama tarihi shin kai a matsayinka na dan pdp ya kake ganin wannan al'amari eh, kana ga in an ba ku dama za ku iya daidaita lamuran nan eto eh kamar yadda na faɗa magana a baya ai ma eh. nasu ma ai wannan kaji ka ka tabbatar da cewa ka ga cewa gwamnati ta san abin da take kuma ta za ta iya yaƙi da wannan mutane musa da muke tambaya kuma na so ka shigo wannan abu ya ce sai an bashi wa'adi na biyu <laughs> dakata ai wa'adi na biyu wato ma'ana eh, sai an bashi wa'adi na biyu to a cigaba da kashe mutane har sai an bashi wa'adi na biyu kana ya kwato can yara Musa da Lami zaka ci kan wannan wato ni ah, ni wato abin da zan iya cewa kamar magana da ne ta baya cewa ni a yanda nake kallon wannan abin a fahimta na wani abu ne kamar masifa ne ko ba haka ba abin da ya zo masifa shine yanayin yanda abubuwan yake faruwa gwamnati a yanda inda a zahirance ne a gwamnatance ne to gaskiyan magana ba za a iya cewa za a iya yin maganin wannan abin a yanayin tsarin wannan gwamnati da yake ciki ba saboda shi kullum abin da yake magana shine cewar idan za a irin wannan abin fato sai an je an yi kan mai uwa da wafi ta shafi wasu fararen hula kuma daga nan ma za a iya cewa ai daga nan ma akwai wani laifi kuma wanda gwamnati ta kaddara daga nan shin wai kana ina ma nasu jami'an tsaro mm. olukolade wanda ke magana a madadin gaba ɗaya hukumar tsaro ya fito ya gaya ma duniya da shi hafsan hafsoshi na ƙasa gaba ɗaya ya ce sun san inda yaran nan suke sun ga yaran nan sun san inda suke kuma daga baya sun dawo sun ce a wa'annan yara ba a san inda suke ba to ai ba mamaki da aka hango su nasiru a na'urori daga baya yana iya yiwuwa bayan an hango su sun sake canza waje kafin a ɗauki wani mataki to wannan ya nuna cewa wannan matsalar ta dame mu to wannan abin da ke so ka gane muna maka cewa na matsalar shugaba Jonathan kenan ya dauki wani bai dauki wannan abun ba wani abu ne mai muhimmanci wani abu ne wanda ya kamata ya tashi tsaye ya ga ya ya gama da shi Musa Dalan ina jin abun da kake nufi kamar hannu ɗaya baya daukar jinka ko kuma waɗannan mutane watakila suna maɓuya a mutane ne saboda ba wasu mutane ne daban da kalan 'yan Najeriya ba. A'a abin da nake nufi cewar abin yanda yake in ka kula da cewa to abin da aka ce soja ya je ya gudu to kaga kuma wa zaka tura to inda soja ya je ya gudu ni abin da nake cewa kenan shi yasa ni a a da nake kallon abin ni ina kallon abin wata masifa ce ta zo wanda sai dai muyi addu'a amma gaskiya magana a zahiri ban san dai wata gwamnati ba amma a gwamnatance a yanda wannan gwamnati take dauka ba za ta iya wannan al'amari ba dan kullun zaka ji cewar idan ga inda aka bullo abin ta nan yau gobe sai ganshi ya bullo ta nan in yau ya ɗauki wannan salo gobe sai ga yanzu kaga mata ne ma suke saka bom a jikin suna zuwa suna fasawa a cikin mutane a'a to wannan ai ba to kaga wani abu ne wanda ba a san da shi ba dole kowace gwamnati ce ta zo wannan abin zai zama mata babban kalubale saboda yanayin yadda abubuwa yake daukan salo daban-daban wanda ba a san da shi ba yanzu ya zo to saboda haka wannan ah, gwamnati wani alkawarin cewar wai idan aka zaɓe shi yanzu yanzu na zai je kawar da wannan abin boko haram din gaskiya yana da wahala shi ne nasiru abinda kamar musa yake faɗa in ka kula yayin da kuke kokari a sako wasu waɗanda aka sace wasu kuma matan fa su suke sa bom din ma su je su tayar a ah, to ai waɗannan mata da suke sa bom su tayar duk dai cikin waɗancan yan ta'addan ne to kuma abin da nake so ka gane irin wannan ah, rikici ya same mu a lokacin shagari kuma an ɗauki adadin lokaci ba mai tsawo ba kuma aka gama da wannan matsalai kana magana mai tatsi ne mai tatsi ne kwarai da gaske kuma yanzu ina mai tatsi ne ka jin labarin mai tatsi ne kuma ko shi misali ina shi mai neman dan takara shugaban mai neman takarar kujerar shugaban kasa Muhammadu Buhari ya fadi ya ce wannan abun ba abun da ya gagara Najeriya bane ba sojojin Najeriya sun fita kasashen duniya sun je sun yi yakukkuna sun kwato ma mutane yancin su balle wannan mutane yan kwadan tsiraru Lallai kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. To an ce bin na gababin Allah, wannan shi ya kamu gababin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau jawaban da za a yi za su ta'allaka ne kan batun zaben ranar Asabar mai zuwa. kuma dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya da ma 'yan ƙasar baki ɗaya jawabai su ne shugaban majalisar malaman izala shiyar Abuja kuma sarkin malaman Duguri, Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da tsohon sakataren majami'ar Ikwa na Bauchi DCC Rabara Muhammad Dan Amarya. Da farko dai ga Sheikh Ibrahim Duguri. To jama'a masu sauraro na kusa da nesa, Assalamu alaikum. Ah, ina mana barka da warhaka tare kuma da kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya dangane da zaben da muke fuskanta na ƙasa baki ɗaya. A alal hakika wannan zaɓe yana da muhimmanci ga duka al'ummar Najeriya baki ɗaya domin a wannan karo ne za mu zaɓi shugabannin da suka dace da mu waɗanda za su jagorancin mu har zuwa tsawon shekaru hudu wanda ke tafi nan gaba in Allah ya yarda. Don haka dukkan wani wanda ya cancanci jefa kuri'a maza mu da matan mu su yi la'akari da waɗanda za su zaɓa su zamo mutane ne waɗanda suke da kyakkyawan tarihi waɗanda a baya in sun taɓa rike mukamai to lallai an ga abin da suka aikata na alkhairi ko kuma akasinsa kuma ya zama wajibi ga dukkan wanda zai jefa kuri'a ya zamo shi ma ya tsarkake niyyarsa don zaben shugaba wanda yake zai kawo masa canji ga al'amuransa da kuma ci gaban ƙasarsa da haka ya zama wajibi mu yi hakuri da juna da waɗanda suke musulmi da waɗanda suke ba musulmi ba a kowane irin matakin addini ko matakin tattalin arziki ko matakin mukami mutum ya samu kansa a rayuwar najeriya a yau sai ya gode wa allah domin akwai wanda ba shi ba a cikin wannan matsayin shi ma kuma sai allah ya ga dama ya haɗa mu tare mu zauna tare kuma kada mu kawo kabilanci na tunanin cewa wannan ba daga bangare na yake ba ko kuma wancan ba daga waje na yake ba a'a abinda ake nema ga zaɓe cancanta da kuma wato kyakkyawar manufa ga su 'yan takara sa'annan su masu jefa kuri'a su sani cewa amanar al'umma a wannan rana tana gare su kuma babu wanda zai saka musu sai Allah da ya halicce su kuma baya ga haka a lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe da kuma lokacin da ake kokarin neman yakin neman zaɓe to mu zamo muna kiyayewa duk abin da zai kawo zubar mutunci da kuma kawo abin da zai kawo saɓani tsakaninmu duka mu guje shi kuma mu sani cewa kasar mu Najeriya nan bamu da wata ƙasa a duniya wacce ta fi mana ita nan mu sani cewa wasu ba sa rungumar kaddara da haka ya zama wajibi mu yarda da kaddara dama ɗan siyasa cikin biyu ne imma ya yi nasara ko a yi nasara a kansa da haka su ba waɗanda za a zaɓa su gwada misali in dai 'yan siyasa na gari ne wa magoya bayan su cewa yayin da su suka samu nasara to su je ga wanda wato ainihin ko kuma shi wanda aka samu nasara a kansa ya je ga wanda ya samu nasarar na a kansa ya je ya taya shi murna wannan misali ne kwarai wanda za su buga tsakanin magoya bayan su in su suka yi haka to ba za a samu kafar ta da wata fitina ko tashi tashina ba tsakanin magoya baya sa'annan mu sani wasu suna amfani da wannan damar ba su da damar cewa wani mutunci sai a lokacin da kurar siyasa ta taso a wannan lokaci ne za ka ga za su yi amfani da wannan dama su je su yi kone-kone ko su yi abubuwan da ba su kamata ba wanda kuma duk abin da aka daɗe ana ginawa yayin da aka rusa shi a lokaci guda to babu shakka kafin a da kamar shi sai an sha wahala ina kira ga ɗan uwana yan Najeriya har yanzu kada laifin wani ya shafi wani addinin musulunci Allah ya tabbatar mana da cewa laifin wani baya shafan wani don haka duk abin da za mu yi in wani ne ya ma laifi to ka sani inda zaka huce haushinka shine wajen canza shi in ma ka kada masa ko kuma ka kada masa kuri'arka don haka mu zauna lafiya da junanmu musamman ma matasa kada su bari a yi amfani da su a mai da su gugar yasa ko kuma kamar da suke faɗi cewa sun tura mota ta tashi ta baɗe su da ƙura don haka a yanzu ne za su ga motar da ya kamata su tura ɗin ba tare da ta baɗe su da ƙurar ba sannan kuma su sani cewa abin da za su zamo su kansu nan gaba cikinsu ana iya samun shugaba ana iya samun gwamna ana iya samun 'yan majalisu da sauransu don haka gini da za su yi a yanzu shi zai nuna cewa su nan ma nan gaba za su iya zama wa shugabannin kirki mutane da kwarai kuma abin koyi don haka kada su bata kuruciyarsu ko kuma wani ya amfani da su ya bata musu kuruciyarsu a yanzu yayin da suke ganiyar su kuma wannan zaben shugabanni na gari da kuma rungumar kaddara din nan to zai taimaka mana kwarai da gaske kasashen da muke gani sun ci gaba su ma da wannan mai suka ci gaba mu ma muka yi koyi za mu ci gaba tana yiwa ma mu ce su da izinin Allah saboda kasar mu Allah ya yi ta mai dausayi ce kasa ce wacce take da wurin kiwo da kuma babu wasu musibu kamar su zaizayar kasa ko kuma iska ko kuma wani abin da yake na guguwar teku da sauransu mu Allah ya kawo mana saukinta a Najeriya da haka muna fata wannan zaɓe bayan mun yi iyayen mu mu dogara ga Allah mu yi addu'a Allah kuma ya zaunar da mu lafiya kamar yadda na faɗa a baya mutumin kirki to shi ma mutumin kirki ke shugabantarsa don haka kamar yadda kuke haka ake shugabantar ku saboda haka mu zama mutanen kwarai sai shugabannin mu su ma su zama mutanen kirki mutanen kwarai kuma Allah yana ba wa mulki wa duk wanda yake so a lokacin da yake so a kuma sadda ya ga dama don haka wanda kuma bai yi nasara ba ko da akan mulki yake to ya sani cewa dama shi mulki yayin da Allah ya zo raba mutum da shi yawanci masu mulkin ba a kan son su suke rabuwa da mulkin ba ai Allah ya gaya mana ma a cikin alkur'ani mai girma wato tuge mulkin yake yi kwace mulkin yake yi don haka mu yi haƙuri da juna banda tashin hankali kuma mu bi ka'idojin da hukuma ta sa don haka muna fatan Allah ka bamu shugabanni na gari kuma ka tsara mana ainihin haɗin kai da haƙuri da juna da juriya da kuma rungumar ƙaddara. salamu alaikum mun gode shi ma rabaran ɗan amarya kiraye da a kaɗa ƙuri'a don ci gaban Najeriya kuma cikin kwanciyar hankali mai sauraron wannan shiri assalamu alaikum barkanmu da saduwa a wannan lokaci lokacin da muke so mu yi magana akan zancen mulki mulki na Allah ne Allah yake ba da shi ga wanda ya so a lokacin da ya so yake karbe shi ga wanda ya karba ya ba wanda ya ga dama a yanzu haka bakin kowa a kowane bangare a cikin ƙasar nan sai maganar wannan zaben da ke tahowa kake ji wasu maganganun sai godiya ga Allah wasu maganganun sai a ji su a yi haƙuri amma yaya Allah yake so mu gudanar da zaɓenmu a wannan ƙasa tamu musamman a wannan ɓangare namu na Najeriya wuri ne inda ke cike da masu ibadar Allah ma'ana wuri ne na musulmi da kirista dukkan mu biyu kuma waɗannan addinai muna sane da cewa komai mutum zai yi ya yi shi da tsoron Allah me dalilin da yasa na fara maganar in za ka yi zaɓe ka yi shi da tsoron Allah shine ka sani ita duniyar da kake zaune a cikinta kana zaune a ciki ne na ɗan lokacin da Allah ya kawo ka ya kuma sanya ran da za ka bar duniyar don haka tsakanin ranar zuwan ka da ranar tafiyarka a tsakanin nan ka yi komai da tsoron mahalicinka akwai shari'ar Allah tana jira kana mai bin Yesu almasihu kai kirista ne ka yi komai da tsoron Allah haka kana musulmin Allah ka yi komai da tsoron Allah lokaci na zuwa da za ka ba da lissafi a gaban mahalicinka don haka in zaɓen nan ya zo a yi zaɓen hausawa suka ce ana bikin duniya akan na kiyama don haka bari tsoron Allah ya wuce gaba a cikin sha'anin zaɓe abu na biyu addu'a wato ma'ana roƙon Allah da neman jagorancinsa wajibi ne idan za mu yi wannan zaɓe ko mu kirista masu bin almasihu ko 'yan mu musulmi dukkanmu mu dukufa ga yin addu'a muna roƙon Allah cewa Allah kai mana zaɓi na gari Allah kai mana jagora cikin zaɓen nan Allah ka fishe mu zaɓen tumun dare mutanen da aka shimfiɗa mana a gaba da za mu yi zaɓe a kansu ba daga wata ƙasa aka kawo su ba haifaffun najeriya ne girman najeriya ne don haka mutanenmu ne dukkansu muna ƙaunarsu amma guda ɗaya ne za a baiwa to tun da ce guda ɗaya ne za a baiwa mai bayar wannan kuma allah ne sai mu addu'a wannan shi kai mu maganar mu ta uku maganar mu ta uku magana ta uku kuwa ita ce in ranar zaɓe ta zo kai ɗan ƙasa a matsayinka na ɗan ƙasa ka tabbatar da inda kuri'ar ka take tun daga yanzu idan ranar zaɓe ta zo ka tashi ka tafi da sahihiyar zuciya ba mummunar manufa ka je ka ka shiga layi ka bi ka'idar da aka ce a yi ka kaɗa kuri'arka in ka kaɗa ka ce to gata ya Allah na kaɗa kuri'a sai me ya saura sai abu na hudu abu na hudun shine tawakkali ga Allah tawakkali ga Allah ma'ana na jefa kuri'a ya ubangiji Allah amma kai mai zaben sarauta ina roƙonka Allah ka zaɓa mana wanda zai mallake mu kuma duk wanda ka zaɓa ya Allah na roƙe ka ka tausasa zuciyata ka bani ikon da zan yi biyayya ga irin wannan mutum musulmi yake ko kirista daga gabas yake ko daga arewa daga kudancin najeriya ko daga arewacin najeriya yammacin najeriya gabashin najeriya duk inda ya kullo ni dai ya allah na jefa kuri'a amma allah na roƙe ka wanda ka zaɓa idan na ji shi ne allah ka bani zuciyar da zan yi na'am da hannu biyu da zuciya ɗaya in yarda da abin da ka bani abu na gaba shine zancen banda mudguna ma kowa a ranar zaben ka zargi wani karka turi wani musamman yan uwanmu samari matasa majiya karfi Ƙarfin da Allah ya ba ku na ibadarsa ne karfi ne na bautar Allah ku bauta wa Allah da karfin amma kada wani ya sa ka ka zama ɗan ta kife wai kai sai wane in ba wane ba duk ma ta je ta kife a'a ka bar wa Allah dukkanmu da kai mai zaben da wanda aka zaben a yi wata rana sai labari mun koma ga mahalici kuma za mu je mu ba da lissafin abin da muka yi don haka bari a ji tsoron Allah. A yi ma addu'a ma ƙasa cewa Allah ka sa mu zauna lafiya. A yi abin da zai kawo haɗin kan ƙasa ya dunkule ƙasa ta zama guda ba tare da kawo tsatsaguwa kai na wancan bangare ne ni na wannan bangare ko na wannan addini ne kai na wannan addini mai sauraro ina cewa Allah ya bishe mu cikin wannan zabe Allah kuma ya zaba mana mutumin da ya so Allah kuma ya sa mu karfa da zuciya ɗaya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ga ƙasar mu ta Najeriya musamman arewan Najeriya amin Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan zaman, sai kuma sati mai zuwa. A kasance lafiya kuma cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Madalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba, muka takaitattun labaran duniya. To labara ta to kamar yadda muka shaida muku fa har kawo wannan lokacin Farfesa Atari ga shugaban hukumar zaben Najeriya bai kammala tattauna wanda yake yi da wato kwamishinonin uh, zaɓe ba na ƙasa. Kenan sai gobe a cikin shirinmu na safe za ku ji inda a kwana game da wannan zaben. Jirgin yaƙi na ƙasar Jordan ya kai wa 'yan ƙungiyar isis hari sau uku take a yau asabar ba kautawa duk da cewa da 'yan ƙungiyar suka yi jirgin da ya kai musu hari ne ya kashe ba amirkiyan nan wadda take ba tabbacin yin hakan jordan dai tana kai wannan harin ne a matsayin ramuwar gayya na kashe mata direban jirgin samanta da kungiyar ta yi wanda ta kama tun cikin watan disamban bara sai dai iyalan wannan baiwar allah mai aikin jin kai wato kela muyela wadda yar jihar arizona ce yana ce suna cewa suna ta baba har yanzu wannan baiwar allah tana nan da ranta jami'an tsaro a ƙasar iraki sun ce wasu jerin bumabumai da aka tayar a babban birnin ƙasar ya yi dalilin mutuwar akalla mutane 34 yayin da wasu da dama suka ji rauni jami'an suka ce bom na farko da 'yan kunar bakon waken ya tayar a wata hanya mai yawan zirga-zirgar jama'a wanda nan take dalilin mutuwar mutane 22 kana wasu da dama suka ji raunuka iri daban-daban sai dai jim kaɗan da aukuwar wannan kwaron kuma sai ga wani ya sake tashi a wata wato sananniyar kasuwa da ake kira kasuwar sharka to madalla a gaida ladan da takaitattun labaran duniya jima. abin da shirin nan baki ɗaya ta da kenan a halin yanzu sai kuma da sanyin asuba idan Allah ya so ya kai mu za mu sake dawa da wani sabon shirin ku buɗe sashen Hausa na murya Amurka saboda na tabbata za a samu ƙarin bayani musamman ma game da batun wannan badakala ɗage ranar zaɓe din da ake da taba ba a kai a Najeriya yanzu a madadin Shila da Ibrahim Ayawa wanda ya kawo mana labaran duniya da kuma Yemi Obajimi shi ya hada sauti ya ba da umarni sai injiniya Sidrak ni Bello Habib Galadanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci da farin ciki da kyauta assalamu alaikum mu kasance cikin koshin lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.